الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شباب gaba gani da في بلوغ المرام يا الحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى هو عن ابن عباس نعم. هو عن ابن عباس رضي الله عنه ماذا باب ابن عباس وصفوجه لدى عند بابا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال la taksuru salata fi aqalli min arba'ati burbin e gaji kasuru ya salla abeke da ne ga dana kuka gumula gumburudu gunya na ma din makata ila usfan daga makka wani usfan rawahu dara kutni al-imam dara kutni ga gudobi isnadin da isnadin ne bugu to da ne wasahihu annahu mawquf daga na matazu gana hadisin na mawquf daga na matazu na hadis na mawqufu kaza akhrajahu ibn khuzaimah anniga ibn khuzaimah rubu kaga arba'atu arba'atu burudi wa farsakh bwe gibeni burudi rijamu mufradu baridi baridi ni doro ma wi arba'atu farasih farsakh guni ale gan nga mai meli wo gubayo so arba'atu buruj wa yi farsakh gwegibe ni na baridin loro yi farsa gunina wale pato ma ngaje meli no meli shiba lokuto te na ale gan ìrọ̀lẹ́ agogo dọ̀rọ̀ṣì bẹ̀rẹ̀ ní òkè kìlómítà is about 75 kilometers so ẹ̀zọ̀n dọ̀rọ̀ ní ragada kùmá ọkùnrin àná ẹzùgájì kíwọ ẹzùgájì kọsùrùmá kọsùfáàní bẹ̀rẹ̀ yóò sàká ní maka gangani ga madina ibn kusaima kula hadisin na bai mawkufan daga ba abdullahi ibn abbas an la ci ga hadisin na doifu ya wuta zuwa na ɗagon na riwaya abdulwahab ibn mujahid ibn jabr al ngu yau mai matruk al-imam sufyan saurima babu wa ibn mujahid na fayz wani zuwa na nasaga sauri ila kazi. al'imamul azadi gala ta hindu riwaya ta hannu wujan lalli ne zago riwaya dai daga bayan zannona jide ma in ki tawo dabo lọ bayan zabo ngole gudu wuce babuya gbogbo da hadis na wuce a yau lọ́wọ́ an jabirin daga jabirin na abdullahi rabi Allah wa hannu daga ni biyu kwana kala ce ya ce ce alibi sallah sallam ga tsairu ummaki zanayi da alkhairi ga al'umman wani a yi allazi da za a sa ustar faru a ra'ayi da ya ji kakun agaji yadda na ji a ba gafara da su kwai wai za sa faru kasaru a magazuzan ajaji kasuru wa aftaru a majake a majake lazin lacici azun cici ajajiyar a tsarajen mutabara ni alima mutabara ni ga gugun fila wasati bai isnadin dori wawa fi mursali sa'idi bi musai da akin dalbai haƙi muktasara wawa an jabirin daga jabirin na abdullahi radiyallahu anhu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga khairu ummati zane da alkhair ga ruwan gwanin allazina aga izai kafu aga je dede na aga je lefi na aga cibici na ajan ba gafara ga sokwe wa sa faru a magajuzan kasaru aja di kasuru ya tsalla wa a mai ke lazun cicinan alimamu saboda ga gubiyo bi isnadin وهو في مرسل سعيد بن المسيب عند البيهقي مختصرا أنا لا مش مشي ضعيفنا يبون رواية من لهيئة نقابوا نبيو نفذوا لغير قيبة من لهيئة موهي عن أبي الزبيري عن جابر وخير أمتي الذين إذا أساوا استغفروا وإذا أحسنوا استبشروا وإذا سافروا قصروا وأفطروا zane da alkhairi ga al'umman gwanin gai zane kafin haka ce da ya ba gafara a maganar kirkiri gajan fiye wajen bushara a maga zuzan aja sai da kasurin sallah a majan kiyato azun cici nole hadisin na iya

الخلافة من بعد مخالفون أضاعوا الصلاة واتبعوا شعار فسوف القون غيا إلا من تاب حديثي ما قصر يجف على لا يستغفار أولي أشياء قصرهم دليلي كي لك أي أشياء بجياء قصروا ليس عليكم جناب أن تقصروا من الصلاة كو لا في دبو عليه يعني قصرنا أبي كي in khiftu an yafsina kum alladhina kafaru amma ga wale rusa ke hunjo so kasuru rusu yo na ceci wallahi na ale magar so ko gaji la rusa ta ke da gaji go rusa na ceci ujiya ba doko ah hadisi muro amma ga wale unje da si gani gani annabi ga wannan wuji ya ga utazo da ga zuzon gole da lazuci ciwo ko? agwa Allah subhanahu wa ta'ala sahabi shiga zamani a yin sa sallan mai afiyar zuzon wa minna sa'im wa minna al-muftir adi zai fiya na wani zai fiya na sallam yu'ibu sa'im ala al-muftir wala al-muftir ala sa'im ani fiya na nabi ya yi butatin zai fiya na ba zai ma fiya na nabi ya yi butatin zai ji fiya na ba. Zan ka alimin kumari zai أو على سفر فإذا من أيام أخرى أو عن إمران بن سين قد قبع إمران بن سين رضي الله عنه ما تيجوجين داغني بيعين ذاكو بابا قال وقال كانت بي بواسير bàtẹ́ bọ̀wá fíìr ó jẹ́bẹ̀ mi jẹ́ bàtẹ́ bọ̀wá fíìrù kí ẹ ba fíìrù yes náà ó di bàtẹ́ mi sáàbà káì bàtẹ́ wùwá ìjọba tẹ́ bọ̀wá fíìr ó gangani bẹ̀wú yí fasa altun nabiya wucin jihar ibi sallallahu mugan. ani salati ci sallah fa qala ni ga salli qa'iman ji salla yiwaro fa lam tastati ka ga rahe ji amasuku fa qaidan ji fedu fa lam tastati ka ga wa ji awu fedu ama fa la jambi ji cikin borawa wa al-bukhari wale ga hadisin nan wa ga ga ci salla yana nan wa ma'ana amma بلوغ المرام والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعلوغن ولولا بفامبغن بفامبغن ببالو يجي بهاجي كيان سالين بيجدان ازون كو فاليغن anawo maana wòjí sálò yíbàró káwà ẹni yíbàró bà wòjí òṣèlú ṣe yíma káwà ẹni ṣe rà wòjí wọn tí kí n bó ta kula kàǹgá lọ́wọ́ ta tu. amma ga da ki hejin na waya babu fagana wuce ba ke gangani be musafiru gangani be maridi which means daga shabo biya abu banin nan ya musafiru a yi kina ne maridi ta jikiyo ya maridi ta shaganci وعن جابر كما جابر بن عبد الله رضي الله عنه صفوجه دغن بين قال ان عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا عليه صلى الله عليه وسلم لا غير له بعض نو معنا فرعى يصلي على وسادته عليه صلى الله عليه وسلم تلي زاوچي يي صلاه تاتيا تيو فرما بها وچوچيا وقال انا بيغ صلي على الارض idin satata ji tsalla cikin bu wa gada ikonin wa illa daga mawaye jiya wa ya ma fa'aumi ba an bagajewa ya ci waje an sujuda ka afadmin ruku'ika wala sujada wa uyulu taku gan ruku rawahu tayyaci wasu abu hatimi wakfu al-imam abu hatim razi ba hadisin na mokofu rani an mace shishi ko uwa ma lẹ́wà ló sùjẹ́dá kí láàárín ìfẹ́díṣẹ́ fẹ́lá tí gbogbo kọ́ jíra ní ọkọ̀ àlúrìgá ẹzùra jí àti ìgbàgbà máa fi títí sí a fẹ́ dùwọ̀ jí sálá kọ́ wọ́n mọ́gájí sálà ti gàgá wọ́gá àlórùkú òyàtí wọ́gá àló sùjẹ́dá òyàtí àmàlùwà sùjẹ́dá náà wọ́gá àló ẹ̀nà òyàwó yọta àkú gan òkú àdínsí rínà gbọ̀gbẹ̀lẹ̀ ayé wa'an aisha ta radiyallahu anha da bana na gani قالت أغان رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قول يا عليه صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا عليه صلى الله عليه وسلم وفيدي صلى وفيدو متربعا يدفير كيف متربع يدفير نمفش العالم إيه يدفير وزان وعليه قال adéèdùfé yá àtàwọ́rùk adéèdùfé yá àtìftirash adéèdùfé yá àtàràbùwà wùkí náà náà náà wùta sọ tí jí ojí náà báyí agagẹ̀gẹ̀ zaafẹ́bù yá àtìftirash ní olè kó ẹzàbìtì gwà pìlá cikin bú kó wọ́n bí tí ó gbà tí láti mọ́ sókún bí tí náà bí tí náà wọ́n láyé kí ná wọ́n tí ó tí a ti kí ń wó wọ́n tí a fi ó a náà láyé kí ní a ní ní pàdánàtì òfihàn al-iftirash ní màánà zanna bí tí tá ti kí mú gaza na fiye duniya àtàwárùk tí àlùwọ́rìkó fẹ́dà àbíbì wọ́n lè kíkù ẹ́ àlùwọ́rìkó ha oúnjẹ ara oúnjẹ ní wọ́n lábíà kí a wọ́n lè àlùwọ́rìk ẹ̀lú àkí o ẹ́ gbogbo sí ẹbẹ̀ sí ní òdíyàn ezage shu lashi kimbo mucabicin da lajikiyo mucabicin da laguta ko bicin da laguta ko da zuku muci da bayan boko a nafiya biyan a tawarruk ko yi gane ko? to ezagare fesu wọ́n bí tí gbàgbì boko nìrẹ́lá agájẹ́ bòkwàwó wọ́n bí tí nìrẹ́lá agágún bòkwàwó ne ìdàgbàsáyé ìfẹ́ náà wọ́n tó ti yi. àtẹ̀rọ̀bù yọ ìdàgájẹ sá lọ káàkì ti wà ló kọ́ọ̀gá lè rẹ̀ èjì sá ṣíṣì káàkì wà ló gọ́là ní gígbà owó káàkùn gáfẹ́ ìdúyán àtẹ̀rọ̀bù ọ̀nà káàkùn ń gáfẹ́ lọ àtẹ̀rọ̀bù ṣáájá

wa jikiyar wa ga hali ka no inda kaza wa ga hali ka nan ka da bu ya shi amma ke wuyi wọ́n máa jọ tún wọ́n ẹ̀dí tẹ́ àgbẹ́gbẹ́ tẹ́ yá fọ́rọ̀kọ̀ ìná wọ́n á bẹ́ tún wọ́n ẹ̀dí tẹ́ yá a lokacin yayin ba shi a ba lokacin na fata wuce yi kakunin ba ke yi jinin zanuwa ce duka tsawon na kakunin ga ajiyar jina ɓata ne tarabbo ne tawarruk ne yi firashu ne kan ko zanuwa ce láti ọjọ́ ọgọ́ ìkúlù tí

tarabuwar shi shi na bai jima'u yamman man shi su hadisi yana haifin na biya sallasalan yi mutarabbi an wuce tiya kamina zanzabi da biyoyi na gbaliwuce lube ba biyan sallaye zanawa ma'anabo ebe ngan gaske hadisi fagun gurugu ta alimeji sallawa ni wa mallaki wasu kuma ga hukumuri layi kadi cina wani sallaji ba rubuwa ṣẹlá àdíṣúra àdíṣù biyo àdíṣù tó bọ́gá ní àmá àdíṣù ń tìna lábẹ́dẹ̀ báábi biyo ti bọ́ alúgbò léèdánlógbò báábi kàzọ́bọ́ alúgbò tó àgbógbò tí ẹ kàzọ́bọ́ da wayo ó jí fẹ̀yìntẹ́ ó tó àdàwáyọ́ ti ẹ káyàn nígbàkó ẹ̀dí gánẹwà ebo na tarjú mana ba bi na wọn Alaka bi àdíṣù na jìgádé fi karkashin gbọ́ har yẹ sọ́gbọ́ pé yìí na Alakuna. su kuje ɓade babu juma'a ko? wacin ba? babu salatul juma'ati babu ne gaga ya ce tsallaye juma'a gona an abdullahi ibn umar da ba abdullahi ibn umar wa abi hurairata da ya bi hurairai radiyallahu anhu safuje da gayin safuje da gayin fata ta abdullahi ba umar ne Babu magunan to abi huraira annahu ma sami a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ablan umar bi abi huraira da guba ba a ga wani tuce ce ci sallallahu alaihi wasallam ya kuru anabe ga ala awadi min barihi ta ciye min baru ba ni diga la yantahiyanna ko ke udu al'udi kataku jamuciya a wadu ko mana anabi ga ta ce katako na ji a tsamin bari yiwu na anabe ta ce min bari wuce ga da yantagi yanna akwa mun an wari ihe mun juma'a ci alloci gagwa nula da tsalla shi ya juma aula ya kiman allahu ala kulubihim au mace cin gaita bayan ثم لا يكونن من الغافلين زعمتي تغافل da min ne zai yayaye nan rawa muslim ana alifin ne gana zane je jiji la wole da ta yana akwamu wato ci gagwa ladan an wadi iyi muljuma da juma na ilwana wala ji ganewa eh zai tabbayo da juma'a ya alibi wata zaɓi na jelo juma da hannu fa lagwalo ala da ya wuce kacin kalu gwaye na su ƙwaji da yanayi da ya fi manna lawa ala kulubi su bayan tun su ne a da ya ya juma ma musulmi ga alibi asabiquna yawmal qiyamati gaya al'umma ya karshe jabo amma gaya al'umma ya mafare fa'al qiyamiyo bai da azab kutul kitaba min qablina bai bi kani na alita la ya kani na wuci na min bali amma alita la yi zumabu thumma hadha yawmum ladhi furida alayhi ya fuyin juma nan ga su kowa bai wuce jabo kama wa bai to nasara shi amma la wasu ni a juma'a faktalafu fi fa'adana Allah lahu sakwace yiwu ba ta fajuma wannan su lana fi tabu'un idza jalamina fi al gadan wan nasara ba da gadi yahudiji ifaya sibi ko nasara shi ma ifayi ladi kebile juma un dengoro afi o mo ladi Wani, a chaga ya sha zo to fali annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuke la bayani be cikeke da fajuma da min da yana ata al'umman nona khairu yawmin da fadi da alkhairi ga tala'at alayhi shamsu da gidi latiya gona mun yawmal juma'ati ya fajuma fi khuliqa adam da fajuma ga jalita da adamu wa fi udkhila aljanna da fajuma ga la ni da adamu ga da aljanna bo mafi ukurija min ha ya faji maga la'adu da adamu ciya daga aljannabu wala ta kuma sa'a illa fi yau mil ce amma a ji tashin ma sai fuwe juma'i a nabi sallallahu sallamu nan ya eh dai zane kashi ce lo juma'i nan ya ci ya ce bayan gbun kuma gafin jini zai shi gaya nan sai ce yi zanu ji a yi salati yau mil jima'ati fasau ila zikirin lahi wa zarul bai'a ko hadisi mage tiye zane kagwa lula da juma wuta ce mi ɗe doshi ba gugan doro na sai ce ce bayan gun anibi sa sallam ya kwadari ya zado ji ɓarayin loto juma na za a yi mafari na lada ke zai karrawa kadana ko ko a wasu balu ba su ko gani da rakumi na wani alo sa ya yi ba cinan wadda da ke zai la dan da alo sa ya yi ta cinan wadda da ke zai la na gikaro kamshan wani wato ba su kuna ko har da kaku zano ce ne albaidotu kwai har da kaku da min da ya kai ga littafi ya ba a nuna shada afiyodun tafiye shi yan kutu bayan wale ga zai fata walawa ya ce muhimmanci muhimmanciyar juma'a bu a mai zubu shi juma'a mango ne juma'a ya sharafi yi sharafi ya juma'a bu zai ne ji juma'a za kamar ji juma'a ya zubu shi ga tsari bugu ji juma'a ngo ne na tsali ba wani hannisa a sallan ba hannisa abu dawuda ga sallan juma'a farilla Ne zai ji ta jama'a wani a shi janin ba a littafin da muna shek muhammadu nasiru jini al'albani kanin da eh, ga al'ajiyu batin nasi'a a al'ajiyu batin nasi'a shek muhammadu nasiru jini al'albani láti ẹ̀gán ẹ̀gọ̀gùn àgọ́ ọ̀gọ́sẹ̀ ní gbójú jíjí máa ń gùnbà rẹ̀ àkàmọ̀ jíjí máa gúlà bíbà rẹ̀ lọ́rẹ̀ ní ẹ̀gàn lẹ́jíkí àwọn jíjẹ́ díà ẹ̀ẹ́sùn bí ṣíṣì balle ga mu ya ji sallah su muzan doro ma ji sallah ji ma su muzan doro ba san wata kida ne mawuci kin dole ga wuci je dia yusalluna lakum fa in asanu falakum wa ina alin to ga ci joji ma ya ji wati le da je ji ma ji bi ayi ga kawai ga ci yi owe wani labari da ya shi ka zo ga iri kota bidiya ya bato amma wa ci mu amma wa ci mu ganji na zukun izaje jijin ma bibiya yi ìdánú jẹ́ àyíṣọ́ láti mí omi jùmọ́ ti pàṣẹ áwù ìdáríkè láì wá oún ṣe láàájẹ́ tó wà nínú ọ̀nà wọ́n jẹ́ àrí ẹni àkẹ́ ẹ̀nà sọ̀kọ́ àdínwọ̀gẹ̀ tí ó ń ṣọ́gbà wọ́n lọ́jí gọ́wọ́ máa jí amma zanoci ya shi wani gobe zanoci zanoci jiya bai rike tagukin babu mun rufe mutu juma'a wani yadda dai mai nan zanoci ya ke da zai wuce da shi na gaskiya eh zanoci wasu ga ji da ya ji zanoci wasu ma ji ta juma'a ko nga hutu a wabe liman ya ma gaiwa a caikarun ga tiyan wani liman ji musulmiya wace ga hutu dájúwé tí láṣì ma lógún wọn àti ẹ̀gún tó sọ́fọ́ ẹgbẹ́ ìgbàṣe wọn àmá wọn àgbẹ̀ wọn jí ní ẹyán ìjẹ̀mọ́ àwọn láàrún láyé ẹlẹ́rùn àjẹ́ ń wú yí ní dánúwẹ̀tì ọ̀tọ́ máa jùmọ́ àlẹ́jì máa tàkí ìwòsáfíìrù wà daga ọ̀tọ́ ẹgbẹ́ jùmọ́ àwọn àwọn gájì sọ́fọ̀rọ̀ dẹ̀gẹ́ ṣe ó dá ẹ̀ṣì dánúwẹ̀tì gánú dẹ̀gẹ́ bídọ́ dábìnà wọ́n daga gánú dẹ̀gẹ́ bídọ́ dábàdí yí dánúwẹ̀tì gánú dẹ̀gẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ ó dá kútí yí káàtẹ́ ẹgbẹ́ kíbò ní àdàjí jùmọ́ ìsáfíìrù amma jala alaikum fi dini min haraj an wacce ma wuya jin dowa aka biyo ga ji zubu ga security dawa alqaliji masallaci yabawa jafar shi masallaci yabawa ebogo eh, eh? yikini beze ni ẹlẹ́tí na ìdọ́gbọ̀n mẹ́rin rájì gbígbé inú ìtìlẹ̀ na mẹ́rin zàdé ló ziyara àná mi olódò yìí ẹ́ mọ̀ ló sálájẹ̀ náírà yìí ya ló àwọ́ yìí mọ̀ ló olímọ̀ yìí lóòlé wújà mọ́síláti náà ti tó kátà bà ní sùn bó wèlé ẹgbẹ̀ wọ́n ti sọ sáàdé alíntàrán ìjíjì náà yọ kùjì wà ní ní kò ń gbọ́tò láti

sai na umar shi awawa sha matsalaci wawa zona kunshi malaka a roman talata yi wale ne kata an ga zanu tafe ku robi shi fiti wa tafe da yau ko bawo ga daunonin ga kakin ja abun nan wallahu alim bi sawabu ilayhi al-marji wal ma'ad subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai